This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo dubu a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum barkanku da safiyar talata biyar ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga labarai. ashirin daga cikin 'yan takara talatin na shugaban kasa a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun buƙaci hukumar zaben kasar da ta dakatar da kidaya kuri'un zaben da aka gudanar a ƙarshen watan disamban bara jami'an shige da fice na amurka sun ce mutane 121 ne suke tsare da su tun ranar juma'a waɗanda za ta mayar da su kasashen su domin su shigo amurkan taɓa rauniyar hanya 'yan ta'addan ƙungiyar hibzullah sun bayyana cewa su ne suka tada bom a jerin gwanon motocin soja da ke da zama a bakin iyakar isra'ila da labanan jiya litinin to allah kyauta mu da bisa kilomita biyar kawai yau yau allah ya kadara allah ya bana mun samu kaya kam insha allah ba za mu bacci ba ba za mu manta ba yanzu kamar ku mata za ku iya shiga wannan fada kenan a da ku mace mai kamar maza wannan karon har da kwarinta ɗaya daga cikin mahara ko kuma maharban jihar borno kenan shugabar hukumar imf christine lagarde tana najeriya domin ziyarar aiki na kwanaki hudu aliyu musafan sokoto na tafi da shirin wato tsaka mai wuya da farko ga labaran duniya Masu saurare Assalamu alaikum. Ashirin daga cikin 'yan takara talatin na shugaban kasa a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun buƙaci hukumar zaben kasan da ta dakatar da ya ƙidaya kuri'un zaben da aka gudanar a ƙarshen watan Disamban bara domin ba komai cikinsa illa kuɗi da takurawa masu jefa kuri'ar. a cikin takardar da ke ɗauke da sa hannunsu waɗanda kamfanin dillancin labaran faransa ta samu jiya litini yan takarar sun bayyana zaben a matsayin shirme da bankaura akan haka suka buƙaci a tsayar da zaben na gaba ɗayan sama haka kuma sun kira duk masu ruwa da tsaki a harkan zaben da su daidaita hanyoyin da ya dace a samar da zaɓe ingantacce a ƙasar mai yawan mutane har miliyan biyar wanda za su gamsu da shi wannan sanarwar ta zo daidai da lokacin da aka fidda sakamakon farko da ya fara fitowa wanda ke nuna cewa ɗan takarar nan mai cin gashin kansa a cangen todere tsohon prime minister yana kan gaba da kashi 23 na yawan kuri'un da aka jefa. dan takarar da ake sa ran ya ja da wannan sakamakon shine desire kolenga dan tsohon shugaban kasar wanda shine ya zo na hudu kila a gudanar da zagaye na biyu a zaben a ranar 30 ga watan nan da muke ciki masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai suna cewa wannan zaben zai iya zama hanyar ɗinke barkar da ke tsakanin musulmi da kirista na kasar jami'an shige da fice na amurka sun ce suna tsare da mutane 121 tun ranar juma'a hukumar ta ce waɗannan mutane dai sun shigo ƙasar ce ba bisa ƙa'ida ba tun shekara ta 2014 kuma za ta mai da za ta tasa su zuwa ƙasashen su na asali sakataren hukumar tsaron cikin gida jay johnson ne ya bayyana haka ya ce ana tsare da mutanen ne a jihohin texas da georgia da kuma north carolina ya bayyana su a matsayin 'yan ƙasashe da ke tsakiyar nahiyar amurka waɗanda suka tsallako suka shigo amurka ta bakin iyakar ƙasar da mexico mahukuntan suka ce kotun shige da fice ta ba da umarnin a fidda su bayan sun samu duk wata damar da suke bukata na ganin ba a tasa su ba zuwa ƙasashen su na haihuwa jansen ya ce yawancinsu yanzu haka suna tsare ne a sansanin da ake aje iyali a Texas suna jiran a fidda su ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yan ta'addan kungiyar hezbollah sun bayyana cewa su ne suka tada bom a jerin gwanon motocin soja da ke da zama a bakin iyakar isra'ila da Labanin jiya litinin ba shakka kasar isra'ila ta bayyana cewa an samu fashewar bom wanda ita kuma ba ta yi wata wata ba ta auna sansanin 'yan hezbollah da ke kudancin lebanon din sai dai isra'ila da kungiyar ta hezbollah ba ɗaya daga cikinsu da ya bayyana adadin ɓannar da aka samu sakamakon wannan buɗewa juna wuta da suka yi wannan da yana faruwa ne a daidai yankin sheba inda aka jima ana takaddama a kansa hezbollah dai ta ce wannan harin na ramuwan gayya ce na kashe samir kantar ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojinta da aka kashe a mata a harin kusa da damascus ƙungiyar ta hezbollah dai ta soki ƙasar ta isra'ila da kashe kantar abinda isra'ilin ta ki ta amince ko kuma ta karyata shi dai kantar ya kwashe kusan shekaru 30 a tsare a gidan kurkukun isra'ila a kan laifin ta'addanci sai a cikin shekarar 2008 ne aka sake shi inda daga nan ne ya wuce siriya domin ya shiga cikin sojojin bashar al-assad mahukuntan amurka sun ce suna iya bakin kokarinsu domin ganin an kawo ƙarshen fito na fito da ake yi da ma'aikatan cibiyar kula da gandun daji na jihar oregon ina ma zanga-zanga suka yi alwashin ci gaba da yin zaman darshen har sai abin da hali ya yi mai magana da yawun fadar wada josh anes ya ce shugaba obama yana sane da wannan lamari kuma yana fata za a sasanta cikin ruwan sanyi ba tare da wata hayaniya ba hukumar binciken ta ce tana aiki kafada da kafada da jami'an tsaro domin ganin an cimma maslaha cikin ruwan sanyi masu zanga-zangar dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne domin nuna goyon bayansu ga wasu daga cikinsu wato duwai da haman ɗan shekaru 76 da haihuwa da kuma ɗansa steven waɗanda ake ƙoƙarin ƙara musu wa'adin zaman gidan yari domin laifinsu na sawutan daji a wani gandun dajin gwamnati inda suke kiwon dabbobinsu gwamnan jihar molsol a mexico ya ce ba kowa ne ya kashe magajiyar garin mexico cikin sa'o'i kasa da 24 da rantsar da ita ba inda ba kowa ba ne illa dalalan muggan kwayoyi gwamnan grasso ramirez ya faɗa jiya litinin cewa kashe gisela mota magajiyar kudancin birnin mexico sako ne ga sauran jami'an cewa kar su yadda da sabon tsarin 'yan sanda ramirez ya ce kungiyar ta dalalan muggan kwayoyi da ake kira los rogers sun harbi magajiyar garin ce a cikin gidanta kuma gaban iyalinta sai dai an kame uku daga cikin waɗannan mutanen kana an kashe biyu a arangamar da aka yi da su ya dai mota 'yar jam'iyyar leftist democratic revolutionary party ce tsohuwar 'yan majalisar dokokin kasar mexico kuma tana goyon bayan shirin da gwamnan ke yi na sa daukacin 'yan sandan jihohin karkashin runduna guda domin yaƙi da ayyukan asha musamman cin hanci da rashawa labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc VOA. madalla za ku ji wato shirin maharan jihar borno kan 'yan bindigar boko haram a dajin sambisa amma da farko bari mu je birnin abuja inda ake sa ran shugabar asusun ba da lamuni na duniya imf christine lagarde za ta gana da shugaban najeriya muhammadu buhari da tawagar masana harkokin tattalin arziki na gwamnatinsa lagarde wacce take ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar hukumarta bata gamsu da manufofin tattalin arziki na wannan sabuwar gwamnati ba duk da haka asusun ya ce yana fatar wannan ziyara za ta ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin asusun da kuma gwamnatin Najeriya. Lagarde za ta zanta da hukumomin Najeriya da Kamaru kan tattalin arziki a daidai lokacin da farashin gangar mai musamman ma ga kasashe irin Najeriya da ke dogaro kan man ke fafutukar mafita daga wannan kalubalen. Shi menene tasirin ziyarar Lagarde a wannan lokacin? Hashimu Muhammad masanin tattalin arziki ne da ke kasuwar canji a Abuja. Zuwan nata a wannan tsarin da muka gani yana da mahimmanci to sai dai kuma ba za su zo haka banza ba. Sai sun kawo wani tsirin tsari wanda kuma wannan tsarin zai zama ba shi da mahimmanci sosai akan kasa gaskiya wanda dole sai shugaban ƙasa ya yi nazari sosai in ba ka ba za su iya sa masa tarko ya fada. Wani irin tarko kenan? Eh, yanzu misali in aka ce za su zo ha kawai ba za su zo su ci za su taimaka wa Najeriya ha kawai ba. Na farko mai yiwuwa za su nemi shugaban ƙasa ya karya darajar kuɗinsa. Kuma ya ce in ba an gamsar da shi ba ba zai yarda a karya darajar naira ba. To shine kam lallai bai cika canja kalmar da ya faɗa wato su kuma mutane ne masu dabara masu wayo za su yi ta kokarin ko ta wani hanya su ga sun gamsar da shi to amma a zahirin gaskiya akwai matsala tunda in aka karya kuɗin ƙasa to kuma an ƙara tsunduma ne kuma cikin wani yanayin a haulayi tunda ya faru a lokacin shugaba babangida wanda ya karɓo irin waɗannan kuɗaɗen amma san da ya yadda ya karya darajar naira wanda har yanzu shine matsalar da Najeriya take ciki ta fita daga cikin wannan ba har yanzu amma ya makomar wannan kasafin kuɗi da ba a taɓa sa ba kusan naira tiriliyan shida shida da digo takwas su ma kaga fa dole ana magana sai an nemo lamuni kafin a iya cimma wannan kwarai sai an nemo lamuni tun da ai kasafin kuɗin mai gibi akai shine matsalan yanzu dole sai an nemo ta ah, kuɗi da za a ciki gurbin wannan gibin to a irin wannan ne dama suke tana tarkon su zai wace ƙasa ce za ta zo ta same su ta nemi wannan kuɗin to mu dai mu sani ba yanzu buhari shi ne ya neme su ko kuma sun ga shiru ne suka yi tattaki za su zo da kansu Shin shugaba Buhari zai amince da batu rage darajar Naira in zanta ta taɓa buƙatar hakan? I need to be Shugaban da in za a tuna a zantawa da da manema labaru kai tsaye ya ce lalle sai an kawo masa hujjoji kwarara da za su gamsar da shi kafin amincewa da hakan, inda ya ce gwamnatinsa ba ta tunanin hakan a halin yanzu. haka nan ga batun barin 'yan kasuwa su rika shigo da kayayyaki ta hanyar sake hada-hada da kuɗin ƙetare shugaban ya ce ba zai amince da janye takunkumin ba don ya ce hata tsinkin sakace a kori wasu kan shigo da shi daga ƙetare. we are importing including to speak Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Laikaya, ƙungiyar maharba ta jihar Borno ta yi kira ga gwamnatocin tarayya da ta jihar da su ba su damar su shiga sahun masu farautar 'yan Boko Haram a dajin Sambisa. Shugaban ƙungiyar a jihar Borno Alhaji Mai na Mai Dinama ne ya yi wannan kira tare da neman hukumomin su ba su tallafin kayan aiki. Ga Haruna Dauda da ci gaban wannan rahoto. ya ce yanzu hakan wasu takwarorinsu da ke makwabtan jihohi na ci gaba da farauto waɗannan mahara amma su har yanzu a wannan jiha ba samu wannan dama ba da haka ya kira da gwamnatocin biyu da su tallafa musu da kayan fada da kuma motar da za su dinga kutsawa irin waɗannan cikin dazuzzukan don farauto waɗannan mahara. mu hasali maharbi a jeji yake a cikin jejin nan babu inda ba mu sani ba yau ne mu fara aiki gobe ne mu fara aiki koyaushe muna kan samani tukuna har yanzu gashi ba mu da aiki muna zaune a gida allah da duk abin da dai aka ce a ah, gashi nan wayannan yaran da suna wuri kaza Allah ya da ba mu juya musu baya ba mu kuma za mu ci gaba da wannan aiki yanzu abin idan na fahimce ka a shirye kuke ku shiga dajin Sambisa in Allah ya da a shirye muke ko yau haka mun samu mota abin tafiya mun samu makami mai kyau Allah yadda ko yau suka ce ku shiga ma Allah yadda za mu shiga ita ma hajja mai ramai dunoma ta ce a shirye suke ta bada tata gudumawa don kutsawa dajin zambisan a kuma faroto waɗannan mahara da ita wanda ce ta gaji wannan sana'a ne wajen mahaifinta mu da sambisa kilomita biyar kawai yau yau allah ya kadara allah ya bana mun samu kaya kam insha allah ba za mu bacci ba ba za mu manta ba yanzu kamar ku mata za ku iya shiga wannan fada kenan a da ku ah, buri ya kama da mutum yayi albarkacin baba mu buri ya kama da mutum ba ja da baya insha allah sai kiyan dare kama dai kuma abin da sauran maharban ke cewa game da wannan aniya ta su idan har aka ba su wannan dama da suka nema ni ne mai umar ni ne sarki maharba na metropolitan kuke tare da su wanda kuma kun shirya ku shiga wannan daji abin da muke da su maharban da muke da su alhamdulillah in yau ne mun tashi ba za mu ji kunya ba akalla sama da mutum dari da hamsin ko dari biyu haka insha Allah ko yau mun tashi za mu samu kuma a shirye kuke mu ma a shirye yake tunda sarki ba shirye yake mu ma a shirye muke yau ya tashi muna bayan sa to ni ne babula ma maudum babu za sakatare na maharba na amaika na kuma mun samu kayan yaki mun samu moto mun samu bindiga a shirye muke wasu maharba kenan a jihar Borno ke bayyana aniyar na kudawa dajin Sambisa don farauto waɗannan mahara wato na 'ya'yan ƙungiyar boko haram idan har suka samu yadda suke so daga wajen gwamnati haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wanda ji an mai aniyar ka tabi ka yana ta faɗa aniyar ce ba da alheri can to a gaida haruna dauda kafin mahadi mai dogon matsamani wa ko mutum ya yi ya san sai ya sha zafi wajen dori kafin ya samu lafiya allura da ake wa mutum ai yana jin zafi amma a cikin ta sauƙin yake wannan zafin da ake na gyara ne wanda za a samu waraka a binciken da kwararru na hukumar kasashen da ke amfani da harshen faransanci wato oef sun gano rumfunan zaɓe na bogi 323 matasan da ba su isa zaɓe ba har dubu talatin da tara da ɗari biyu. Kaɗan daga cikin wasu rahotanni da sharhi da za mu kawo muku cikin shirin hantsi kenan. Kuna jin waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare. Ga Aliyu Musafan Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a ni sabon shiri na tsaka mai wuya. kamar yadda muka yi alkawali kuma allah ya ba mu iko mu cika yau muke so mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na bitar batutuwan da shi wannan shirin na tsaka mai waya ya taɓa ya ji muhawarori a kan su a shekarar da ta ƙare ta 2015 idan ka ji shirin da ya gabata ka ji cewa mun taɓa watannin janairu zuwa yuni ne na shekarar saboda haka yau za mu tashi daga watan yulin shekarar 2015 ɗin ne lokacin da ɗan majalisar wakilai honorable muhammad budaji kazauri wanda sabon honorable ne da kuma tsohon hannu a majalisa ɗin honorable aminu isa suka fafata kan rikicin shugabancin majalisar dokoki da ya kaure a wannan lokaci kamata ya mai girma sika ya duba daga tunda allah ya bashi shugaba na wannan gida shi kuma bemi shi ke da da ba bemi wannan kujera ba laifi ba ne ba da matsala kwata-kwata yau idan bemi ya zama shugaban masu rinjaye amma tambaya guda biyu ko uku. Sun fita da Buhari da Janar Buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki. Mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma ɗauka a kuma basu sauran bangarorin Najeriya kuma ba. Ku bar wa Femi ba ba ba hamayya. Shi kenan kun ɗinke ba gidan nan za a samu haɗin kai. tambaye shi me yake wajen ban ai da an karanta takardar ba za a ban ba ai rashin karanta takardar muka ga kamar an wulakanta jam'iyya shine muka fito muka ce lallai a karanta takardar nan domin yan PDP na mana dariya har wasu na yaga takardar a gabana yan PDP sun yaga takardar da jam'iyyar mu ta aiko to me ya kawo haka haka ne to a watan agusta ne kuma na shekarar da ta kare din muka yato lawal ahmed da rabul usaini gambo bello na kura domin jin muhawara akan yadda tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da tsohon gwamnan jihar adamawa murtalan yako da kuma gwamnan adamawa din na yanzu muhammad jibril bido suka rarraba kawunan mutanen jihar kama yaya za ka yi gullalliya ta ina za ka yi gullalliya gullalliya mai za ka yi vindo yaro ne gwamna yaro ne bai sa abin da ka yi mishi ba ne mutumin da ya kika da safin rana ya ce yana so ga masoyinka ne yau zaka ce mi a ciku zai gamu da yaku ba za su gaisa ba ko zaka ce mi yaku zai gamu da ciku ba za su gaisa ba ne yaku ne kawo shi ya koma gidan yako bai kawo shi ba ka daina cewa yako ya kawo shi Magana yako ya kawo shi kan kaje shi a gefe yaushe yako ya kawo ya jefa mishi kuriya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cewar gwamnati ta zo tana magana za ta cire kuɗi ta ware makudan kuɗaɗe wajen miliyan ɗari biyu domin a ba malamai su yi addu'a ni dai a gaskiya iya sani na ban taba sanin ana biyan addu'a ba kuma al'umma ta adamawa a ce wai mu kafin a samu malaman da za su zo su taya mu addu'a domin ubangijin Allah ya fishe mu daga wannan masifa na boko haram sai dai an biya su to a gaskiya ban san ko kaman jihar borno biliyon nawa za su kashe ba da kuma yobe wannan ya nuna gwamnati akwai matsala haka to a cikin watan satumba ne murtala zainawa na apc da kuma alhaji musa ɗan birni na pdp suka gwauza kan ƙudurin gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje na kashe naira miliyan 180 domin yawa gidan mataimakinsa kwaskwarima. mala Ali ba ta ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba to eh. in haka ne ba sa a tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ai tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi ofis a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar ai addinin musulunci ko in kana malami ko in kana ma kowane irin mukami ai ba a ce kar ka ji ko kar ka zauna a muhalli mai kyau kamar inda kowa yake zama wannan doka ta ba mutum dama ya zauna ba a wannan ba hujja ba ce majalisar ƙananan hukumomi arba'in da hudu nasu ne kansiloli nasu ne ɗan majalisa ashirin da hudu nasu ne sanatoci nasu ne gwamna nasu ne to saboda haka mu kuma al'umma namu ne idan ni ɗan pdp ne wannan na nake kara zuwa yi magana a rediyo ba saboda kunya mu yanzu mun tuni mun yi nisa da shirin karɓar kano dama bari muka a kwana ɗari su yi bikin kwana ɗari mu tattara abubuwan da muke gani wanda za mu fara ɗamara ɗamarar kamar propaganda to ka ganin propaganda ta kai gwamnati. To a gaishe To a cikin watan Oktoba shekarar da ta kare ta 2015 din ne muka gayyato shugaban jam'iyyar da ke mulki yanzu a jihar Bauchi ta APC Uba Ahmed Nana garkon Ningi. Muka hada shi da shugaban jam'iyyar adawa ta PDP din shi Shitu Zaki domin su buga kan kamun ludayen gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ko MA a takaice. Lokacin da muka karbi mulki mun sami baitulmalin jihar bauchi kusan tangararrab ike an kwashe kome a sani na akwai over tun biliyan wanda aka bari a cikin akawun ɗin gwamnatin jihar bauchi ina tabbatar maka takin zamani babu shi a ƙasa babu kuma kuɗaɗen da za a siya takin da aka raba jihar bauchi wanda mai girma da kamalan isa gudu ya oda ne da shi aka yi amfani a bana a sanin kowa wanda suka nemi bakin fenti suke goge hoton da kamala isa ya gudu a jiki kafin a biya mutane. Yaya mutanen Bauchi suke ji da tasu sabuwar gwamnatin ne? A cikin wannan kankanin lokaci, gwamna ya biya ma'aikata an ba da hanyar misau cinade bulkacin har zuwa udugo. A bashi lokaci, mutanen nan ƙasar nan hanzarinsu ya yi yawa. su so suke kawai sha yanzu magani yanzu. To a wannan jiha ta mu ta Bauchi mu banda ci baya a cikin gwamnatin APC ta babu abin da al'umma suka gani. Abubuwa iri iri in kashe kasuwannin Bauchi ji ana wayo wayo. Duk wani dan jihar Bauchi in ba mu kawo bane ya gani amma wannan gwamnati ta zama family and friends ta mutum uku ne kacal banda su babu wanda ya san ana gwamnati jihar Bauchi. Shi gwamna bahi da wani aiki sai yawo sai yaya zai yi amfanar da kansa ba amfanar da al'ummar jihar Bauchi ba. madalla to a lokacin da shugaban muhammadu buhari ya gabatar da sunayen mutanen da yake son ya naɗa ministocinsa yan najeriya sun barke da bayyana ra'ayoyi iri-iri wasu na goyon baya wasu na adawa a jihar sokoto cece kuce ya barke kan sunan aisha abubakar da aka bada abinda honorable abubakar tafi da dogon daji mai goyon bayan abata mukamin da kuma ibrahim magaji gusau da ke jayayya da naɗin suka motsa gashin baki a kai idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita dai ana maganar ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata wayan da an san su abin da janar buhari ya ce gyaran ƙasa ake yi idan lokacin naɗa minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko sarauta ko ɗiyan wani wani ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza shi janar buhari na nuhin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne. sunana abubakar wawar wanda an kai sani da suna garba yan duka a 75% na mutanen sokoto in ka duba irin abubuwan da suke faɗa buhari ya yi musu ba daidai ba ya kamata ya ɗauko musu ɗan siyasa ko ko wanda an ka sani ga al'amari na siyasa ana su jihar sokoto sai ya ɗauko musu furan waya wadda ba a ko tunanin tana zama cikin jihar sokoto sunana madam abdullahi mun yi tunanin cewa za a ɗauko matan da suka cancanta mata daga cikin matanmu na sokoto nan masu ilimi wa'anda suka wahala da jihar sokoto wa'anda suka yi kawo ci gaba sai gashi kuma mun ga an ɗauko wata can daban an saka muna wadda ba mu santa ba ba mu ma tunanin sakkwato ma aka haife ta. Ana zuwa hajiya zuwa ko ba shayi sakkwato a matsayin mu na zama 'yan sakkwato muna goyon bayan minista daga da muka samu mace saboda ba mu taɓa samu minista mace ba sai a wannan karon don haka mu mun san cewa mata su samu ɗaukaka masu cewa wai ba cancanta ba wallahi ta cancanta saboda mu mun san ayyukan da yi ta yi in ba san da ita ba mun san a matsayin ta da zama a babban gida ai sarauta ya za a ce ba ai kasa bace ko ko ba ai sakoto bace ko ko bace cancanta ba don haka mun ba san da haka nan ba wallahi don haka muna ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari. To madalla, to ba maganar ministoci kaɗai muka taɓa watan Nuwamba shekarar da ta ƙare ta 2015 ba, ita ma jihar Neja da kuma kamun lude nata gwamnan mun taɓa. da muka gayyato babban jami'in hidimomin fadar gwamnati abdullahi ara muka hada shi da tsohon mataimaki kan harkokin siyasa na gwamnatin da ta wuce ta pdp yaya ability gwamna bai zanna ba shin in gwamna a matsayin shi na chief security na jiha bai zanna ba ina za a yi aiki eh. ka je mini lokal gamban kaman kaman kaman region ina 10 kilomita ka je mini magama ina 10 kilomita ka je mini kaka ina 10 kilomita ka gaya ma alhaji baba cewa wanga magana da muke muna cikin hili ne na tsaka mai wuya abinda duk muke mm. faɗi talakawa na jihar Niger suna nan suna jin mu haka ne to mun karkare ita shekara ta 2015 ne a watan disamba da rigimar da ta barke a jihar kogi game da zaben gwamna musamman bayan rasuwar ɗaya daga cikin 'yan takara ɗin prince audu abubakar wanda kan haka ne muka gayyato honorable sha'aban shu'aibu tsohon shugaban yankin karamar hukumar mulki ta kotun karfi mai goyon bayan sabon gonar da aka zaba ya haya bello muka hada shi da muhammad bashir abdullahi da ke tare da falake wanda kuma tsohon ma sakataren watsa labarai ne na shi marigayi abubakar aru domin su tunkari juna kan batun nan. sha'aban ɗin ka tambaye shi in ba da yana da mutuwar zuciya ba a karamar hukumar sa kwaton karfe da aka je kamfain ya gaya ya bello wajen da ya ma APC aiki ba wa ya yi ma aiki ya yi ma PDP aiki ya ya bello ya ci mazaɓansa. Wannan ba hujja ba ne. Inda ce duk kusoshi APC sun yi abin da ya yi APC za ta ji zaɓe da har zai zo ya ce shi a bashi gwamna. sabon gwamnan jihar kogi ya bello ya ce ko da yake ya gode wa allah da ya lashe zaben da aka yi na gwamna bai ji daɗin abin da ya biyo baya ba ba zan ce na ji daɗi ba saboda rasuwan ah, prince abubakar audu to amma dole ne a ci gaba da abin da aka fara kuma na yi mani ga allah cewa a matsayin gwamna zan yi adalci a jihar kogi state insha allah shi ya cancanta a baiwa wannan kujerar ko a'a tsakaninka da allah kuma ka yi tunanin ran da za ka koma ga ubangijinka in kana magana tun da kana so ka yi maganan allah ka ji tsoron allah wannan abu mutumin nan ba kai ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi wallahi saboda mu mu wallahi ni ba musulmi ne ba ne eh, ni musulmi ne kuma wallahi a cikin musulunci ma Allah ya yi magana adalci To ganin cewa Yahaya Bello ne dan kabilar ibera na farko da aka taba zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kogi, wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari ya tambaye shi tasirin hakan. To kuna jin cewa ana yin mutanenmu suna son power shift power shift power shift this is the first time da mulki zai bar su so dole ne su ma mai yiwa ba su gamsu ba to sai da na dinga ba su hakuri su yi hakuri su ga abubuwan da zan aikatar irin development da zan kai zan kawo wannan jihar kowa zai gamsu ba zan yi kabilanci ba insha Allah To jama'a ta haka muka kammala shekarar biyar a wannan shiri na tsaka mai wuya. Muna gode wa dukkan bakin da suka samu damar bakuntar mu a cikin wannan shiri suka yi muhawarori a cikinsa. Da wakilanmu da suka taimaka mana aka haɗa shirye-shiryen da aka ji da ku musamman ku masu mu da kuka samu damar sauraron. Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin wannan sabon shekara ta 2016 wacce muka shigo. Mun gode. Ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC. masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. ashirin daga cikin 'yan takara talatin na shugaban ƙasa a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun buƙaci hukumar zaɓen ƙasar da ta dakatar da ƙidaya kuri'un zaɓen da a gudanar a ƙarshen watan disamban bara suka ce domin ba komi cikinsa illa kuɗi da takurawa masu jefa kuri'an a cikin takardar da ke ɗauke da sa hannunsu wadda kamfanin dillancin labaran faransa ta samu jiya litinin 'yan takarar sun bayyana zaben a matsayin shirme da bankaura akan haka suka bukaci a tsayar da zaben gaba ɗayansa hawa kuma sun kira duk masu ruwa da tsaki a harkan zaben da su daidaita hanyoyin da ya dace a samar da zaɓe ingantacce wanda 'yan ƙasar su miliyan biyar za su gamsu da shi jami'an shige da fice na amurka sun ce mutane 121 ne suke tsare da su tun ranar juma'a hukumar ta ce waɗannan mutanen dai sun shigo ƙasar ce ta ba bisa ƙa'ida ba a shekarar 2014 kuma za ta mayar da su su na asali babban jami'i mai magana da yawon hukumar jay johnson ya ce waɗanda ake tsare da sun suna tsare ne a jihohin texas georgia da kuma north carolina 'yan ta'adda na ƙungiyar hezbollah sun bayyana cewa su ne suka tada bom a jerin gwanon motocin soja da ke da zama a bakin iyakar isra'ila da labanan ba shakka a ƙasar isra'ila ta bayyana cewa an samu fashewar bom wanda ita kuma ba ta yi wata wata ba ta mai da martani da haka Allah ka mu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin kamin nan a madadin ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero ne da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rike masa a nan ne sahaba Imam Ali zan da aka sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.